أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب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 وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله من أبكي دا يبام دامر حدوى أولا مسلاتي البركة من تاريخي unguwar galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan marece na alhamis 27 ga watan ramadan a shekara ta 1443 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi shine 28 ga watan hudu a shekara ta 2022 a lissafin miladiya kamar da muka ji malam ya karanta mana aya ta 48 har zuwa ta 50 kenan a suratun nisa'i inda na so a ce tun da yau za mu tsaya karatun na a ce waɗannan abin duk mun karanta abin da yake da alaƙa da su duk da dai na ga an can yana da tsawon da minti talatin da aka tsara ɗin ba lalle ka ishe mu ba amma dai za mu ga mai za mu iya yi ko da zai kama ga in Allah kai mu baɗi mu sake dawa in so mu tashi kan wannan ɗin ba damuwa akan haka insha Allah Allah maɗauki yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah baya gafarta a yi shirka da shi wa ya ma duna zalika liman ya sha amma yana gafarta abinda bai kai haka ba shi ma ga wanda ya so wa man yushrik billah lalle duk wanda ya shirka da Allah faqad iftara ithman azima to hakika ya kirkiri wato ya aikata abinda yake iftira'i ne babba kuma zunubi ne mai girma wato ya aikata zunubin da yake ne zunubin da Allah maɗaukaki ya fi ƙi a sai ka haɗa shi da wani a matsayinsa a sunansa a siffofinsa da kuma wato bautarsa musamman Allah maɗauki a nan ya yi amfani da siga ta raiba ita inna Allah da malamai suke cewa alama ce ta ta'azimi ta girmamawa da yace inna allaha kamar shugaba ne zai magana sai ce to shugaba yana ce muku kaza gashi kuma shi da kansa ke faɗa wannan yana nuna girmansa da matsayinsa da kuma girman maganar haka ya kamata a kalle ta to Allah la yaghfiru an yushraka bihi an anan malamin sun ce masdariya ce ina aka juya da fi'ilinta mudari'i zai koma masdar ma'ana inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi to in kuma ta zama haka to na kira ta shiga fi na nafi don haka kowane irin nau'in ishraki ya shiga don haka inna allaha la yaghfiru ishrakan bihi Allah baya gafarta yin shirka da shi ma'ana duk wanda ya haɗu da Allah ran kiyama bai tuba daga shirka a duniya ba Allah ya karɓi ransa to Allah ba zai gafarta masa ba kowace irin shirka wannan yana cikin eh, lafuzan da in aka fassara su haka suke taimakawa ra'ayin cewa shirka ko karama ce to ba ta shiga ta hakal a kamar da zunubai suke dole za a azabtar da mutum a kanta saboda matsayinta na shirka domin wannan umumin ishirakan bihi din istigraqi ne da kowace irin wato shirka ta shiga karama da babba da kuma nau'o'inta a babi babi shirka a rububiyar Allah kamar a dangana wa wani cewa shi ya halitta sama ba Allah ba hakanan da sunayen Allah da siffofinsa duba wani a ce masa shi ma Allah ne ko a bashi siffofi dai na Allah ilimin gaibi da sauransu a ce wani ya sani duk wani yana da sun tarawa da Allah hakanan ta bangaren ubudiyya wato shirka da Allah a bauta a bauta wani a yi masa yanka ko wata manufa ko wata aƙida ko wata bishiya ko wani aljani ko wani mala'ika a yanka da sunansa domin wani tsafi ya ci ko wata bukata ta ci bauta wa aljanu tsafe-tsafe duk shirka ne kuma duk mutumin da ya mutu akan haka wuta zai tabbata Allah ba zai yafe masa ba Allah yana yafe waɗannan abubuwa ne idan mutum a duniya ya tuba amma in har mutum ya mutu matsafi ya mutu mai sihiri ya mutu dan buri ya mutu mai irin waɗannan abubuwa na hulɗa da aljanu da bauta musu to Allah baya gafarta musu shi yasa yadda ke da muhimmanci in ana magana akan irin waɗannan munasabobin a ɗau lokaci sosai wajen bayani kuma alhamdulillah na sani ana yi gwargwadon hali to karawa tun da zai sa mutane su ga girman abu shi mutum in yana abu nuna masa hukuncin za a cewa wannan abun fa Allah baya son sa ko ba abu ne kamar eh, zina da shan giya da sauransu ba duk da girmansu to amma waɗannan Allah baya yafe su shi Allah na yafe masa mai shan giya Allah na yafe masa sauran abubuwa dai da yawa Allah yana yafe amma wannan in mutum ya mutu ya ɗauki wani ma Allah ne ya ba shi matsayin Allah ya ɗauki wani ya masa yanka ya masa sujada kuma ya mutu akan haka bai tuba to zai tabbata a wuta ne duk aikinsa ya lalace duk abin da ya aikata a duniya to lalatacce ne duk sallarsa duk azuminsa duk istighfarinsa Allah ba zai karba ba saboda ba abin da Allah ya tsana irin ka dauki wani ka bashi matsayinsa kuma duk ita shirka dama ma'anarta ke mun yi magana a kanta yan kwanaki da suka gabata Allah tsare to don haka Allah baya gafarta ishrakan bihi ma'ana an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da bai kai haka ba wannan lafazin duna yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'ana asuwa yana zuwa da ma'anar asiwa asiwa ma'ana abin da ba wan abin da ba koma bayan gabin da ake cewa min lillahi, koma bayan Allah yawa ma'ana zai eh kaga kenan wadda to wanne ne ma'anar da ake nufi a nan shin Allah maɗaukaki yana mana baya gafarta a yi shirka da shi amma yana gafarta ma duna zalika in ka ce yana gafarta ma huwa siwa a shirk abinda ba shirka ba ma'ana zairi shirki an gane shi ne ma'anan ta shi da siwa to akwai matsala domin akwai abubuwan da ijima'an kafirci ne amma kuma ba shirka ba ne to kaga in ka ce allah zai gafarta abinda ba shirka ba to zai iya gafarta kafirci kenan an mutu a kansa amma idan ka fassara ta da juna ana nufin asghar min to shikenan babu matsala haka to ita ake nufi anan ma'ana wa yaghfiru ma huwa asghar min shirki an shi ne fassarar da za ta tafi ba tare da ka samu matsala ba yanzu misali kafircin jihudi idan mutum ya ce bai yadda da manzan Allah ba ko ce bai yadda da kiyama ba shirka ne ba shirka ne amma me kafirci ne to idan ka fassara wa shiru ma duna zalika liman yasha sai kace abin nufi yana gafarta abin da ba shirka ba in an mutu a kansa to kaga kenan waɗannan abubuwan da an yi hatsu kan cewa shirka ne in mutum ya mutu a kansu kenan za a iya gafarta masa wannan ko ba haka bane an fahimci abin insha Allah ka abin nufi abin da za ka fassara wannan wuri da shi shine wa yaghfiru ma duna shirki Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba domin kafirci da shirka matsayin su daya Allah maɗauki baya gafar tashin an mutu a kai da aka duk kafirci tawa'un shirka ne ko ba shirka ba in dai kafirci ne karaminsa da babbansa shirkar ita ma domin ai kun san bambanci tsakanin shirka da kafirci yawa shirka shine daidaita wani wanda ba Allah ba ka daidaita shi da Allah a haƙoƙi ko a cikin abin da Allah yake ɓanta da su in ka ba wani waɗannan irin haƙoƙin to an yi shirka sannan akwai abin da ba shirka ba ne amma kuma hukuncinsa kafirci ne yawwa to shi ma kamar da muka bada wannan misali mutum ya iya da manzon Allah ko ya iya da littafai ko ya iya da tashin alkiyama kaga wannan ba shirka bace amma menene kafirci ne don haka kenan in ka zo nan sai ka ce abinda Allah ke nufi Allah baya gafarta da shirka da kafirci in mutum ya mutu a kansu amma duk abin da bai kai kafirci ba bai kai shirka ba to Allah zai ya shi shi ma ga wanda ya so ya bayyana yawa to sai sai liman ya sha'u ga wanda ya so ashe ba kowa ake yafewa ba shi ne abin da bai kai shirkar ba shirka an gama magana baya a gafarta inda mutum ya mutu a ta ba a gafarta masa amma idan mutum ya zo ran kiyama ga zina ga abubuwa shan giya menene da sauransu laifuffuka da iri-iri zalintar iyali zalintar mutane da sauransu to waɗannan abubuwan in Allah ya so zai iya gafartawa asalin gafara kalmar gafara ma'anarta lullubewa a lullube abu a sakra shi yasa ake cewa malafa mizfar saboda tana lullube kai daga rana don haka ma'anar gafara Allah ya suturce maka ya ɓoye maka kar a bayyana kuma sai a shafe za a cewa na wuce ayyukan duk da kai innan an yafi, to wannan abun in mutum ya mutu ran kiyama Allah ya tsaye da shi gabansa sai aka bincika ayyukansa ba kafirci ba shirka kun ga ya tsallake wancan matakin da ba za a gafarta masa ba yanzu yana kan matakin da za a iya gafarta masa to Allah zai gafarta wannan amma ne sai ce liman ya sha'u ga wanda ya ga dama liman ya kawo manne nan saboda umumi yau ga duk wanda ya so amma wannan kun ga an haɗa shi ne da mashi'ar Allah malamai suna cewa duk abin da aka haɗa shi da mashi'ar Allah to abin da ke hukunta shi shine hikimar Allah ma'ana dole akwai hikima ce ma'ana hikimar Allah ita ce taktabi an yaghfira Allahu li abdin min ibadihi Allah cikin hikimarsa zai duba ya san zuciyar kowa dama daga cikin waɗanda suka mutu suna shirkar Allah ya san irin duru da irin halin da ya jefa mutum ciki wani lokaci ta kalidanci wani lokacin ne to Allah maɗauki in ya ga dama bayan in dai mutum ya zama ba shirka ya ba zunubai ne ya yi. wannan zunubi ya yi kaza wannan ya yi kaza ya aikata kaza ya aikata kaza to Allah sai saboda hikimarsa sai ce wannan a yafe masa ko saboda ceton masu ceto ko kuma saboda ayyukan kirki da ya aikata ko kuma mahdi rahmatillah tsantsar rahamar Allah baka cikin wanda aka ceta baka cikin masu aiki ma mai kyau da yawa da za a tattaro su lullube maka ayyukan da ka aikata marasa kyau din haka kawai Allah ya ga dama sai shi kaiwa ne fito je ka an yafe maka an gafarta maka zai ka shiga aljanna Allah na da wannan to amma kuma ba kowa yake ba sai wanda ya ga dama wannan kuma kun ga tun da yana koma zuwa ga mashi'atihi to kar ka bari ka makale wa wani ka ce shi ne zai samun maka ba Allah ka bari Allah ya samun maka kuma shi kaɗai ne wannan hakiki Allah ya samu lafiya to mu sauri mu karanta wani yace yukhbiru ta'ala annahu la yaghfiru liman ashraka bihi ahada Allah yana ba da labari ne nan cewa baya gafarta wanda ya tara wani daban ya hada shi da Allah min al-makhluqin a cikin abubuwan halitta wa yaghfiru ma duna zalika amma yana gafarta abinda bai kai haka ba kun ji fasar da muke da mako abinda bai kai haka ba zalika din lamirin ba damiri ba kai ismin ishara ne yana koma zuwa gani shirka yawwa ma duna shirki Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba min zunubi na zunubai sagha'iriha wa kaba'iriha da ƙanana da manya duk Allah na gafarta su wa zalika inda mashi'atihi inda mashi'atihi maghfirata zalika wannan ko yana kasancewa ne idan Allah ya so gafarta haka inda mashi ake hi maghfirata dalika wannan masdari a masdari ne an yi idafata zuwa ga fa'ili shi yasa fa'ilin kuma ya nasba ga maf'ulun bihi an gane yawwa wa dalika inda ake mashi'atihi maghfirata dalika wannan yana kasancewa ne in Allah ya ga damar gafarta haka din kun ga kamar na ambata wannan yana koma ne zuwa ga mashi'ar Allah mashi'ar Allah tana da alaka da hikima yau ba abu ne da Allah baya yin abu ba hikima mana babu wani aiki na Allah sai fatai akwai hikima a cikinsa ya zaɓe ka ya baka sarauta hikima ce ya zaɓe ka ya baka wani shugabanci ko a siyasa ya baka ilimi ya baka aiki ya baka ɗaya ya baka aure duka akwai hikima ce da Allah ya ga in ya baka wani abu daban ba wannan ba kila ba za a samu alheri ba duk dai waɗannan abubuwa suna daga cikin hikimar Allah sai sa komai ka dogara da shi kuma ka roƙe shi kar ka roƙi wani kar ka dogara ga wani Allah kaɗai sai ka ga Allah ya kula ka a lokacin da ka shiga matsala ma an ka juya gun wani da mai tsafi da wani malami da wani boka to duk lokacin da bala'i ya tashi sai Allah ya barka da wannan kuma kai ta shan wahala ka goyi Allah ka nemi ya Allah ka sauke min sai ce ai ga wanda ka saba komawa wurinsa sai Allah mu dike rabu da mutum zaka kar ka bari kai wa Allah butulci a rayuwarka kullum ni'imomi da Allah ya maka ka ɗauka ka yadda ka samu ya shi wa Allah ne mai su kuma ba mai iya ɗaukewa in ba Allah duk yadda wani yake kin ka ba zai ɗauke maka ni'imar da Allah ya maka ba duk yadda wani yake son ka ba zai iya baka ba sai Allah ya ga dama wannan kuma yana cikin asalin tauhidi ويجبر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والك... آه، من آه، من الذنوب صغائرها وكبائرها وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرته إذا حكمة ألا تهكنت أغافر هذه ومي آه، دليل كاو maganar الحكمة a nan don a nuna maka ba wai Allah yana yin كوي ne عشوائيا kawai Shi ne haka eh, babu ba tsari a zaɓin da zai yi suwa ne ne liman ya sha nan da za a yafaiwa to ba kowa bane haka kawai za a yi irin rububi din nan a kwaso haka a rufe ido sai a haka duwan da rabar ya faɗo ko ba haka bane yawwa Allah ba ya yin irin wannan Allah aikinsa ba baragada bane yawwa tunda yana ciyar da duk abin da kake gani da wanda baka gani a cikin halittunsa to ba zai yiwu kuwa ya yi abu ba da sani ba duk abin da ya yi da saninsa shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarshen suratul insan yake cewa wa ma sha'una iya illa an yasha Allah sai ta ne inna Allah kana aliman hakiman kun ga nan ya hada abun da iliminsa da kuma hikimarsa yawa wa ma sha'una illa an yasha Allah ba za ku so wani abu ya auku ba za ku ga dama ba sai Allah ya ga dama domin ganin damar ku da tunaninku da iliminku da aikinku duk yana karkashin ganin damar Allah babu abin da yake gudana na motsi na gyaran rigarka na gyaran hularka na gyara zama duk sai Allah ya ga dama in Allah bai ga dama kana zaune ba za ka iya motsawa ba sai hana ka za ka duk abin da za ku nemi ku yi to ba zai yiwu ba sai Allah ya dama shi kuma Allah abubuwansa suna tafi da wannan abu guda biyu ne da iliminsa da hikima sai sa inna Allah kana aliman bi jami'i ahwalikum wa hakiman kuma duk aikinsa da zai yi to shi goni ne ba a cin sa kaga kenan ashe ba magana ce ta eh, ka shiga cikin rubuyu kada ka bari ka samu wani ka sa shi a zuciyarka har ya zama cewa ka ɗauke tsammani daga Allah ka mai da tsammani wurinsa har ka riƙa jin cewa to ai ba komai ko a rububi ka tsira Allah ba a tsira a wurinsa a cikin rububi ba inda za ka je ka ɓoye masa komai ƙanƙantar tururuwa da kiyashi ba sa ɓoyen rububi a gun Allah da cinsu da shansu safe da marece kana gida suna jikin bangon gidanka baka san su ba amma duk lungun da suka shiga Allah ya sani duk wani ƙwaro da zai zo ya lashe su ya cinye Allah ya sani a rana kaza wani zai tafi wani zai tafi wani zai tafi zaka tun da waɗannan abubuwan duk ya san su to ba zancen bata a rigube dangane da Allah ba wani kuma da zaka ce zai zo eh, in an manta da kai ko ba a sani ba ya zo ya ɗauko ka ko ya sa ka a aljihu ya wuce da kai aljanna duk wannan mafarkin karka bari ya shiga zuciyarka lamarin Allah ya fi ƙarfin haka Allah ba a yi masa wato wayo ba kuma a yi masa wato dodo babu wanda zai zo ya yi wani abu a gabansa Allah bai fahimce shi ba Allah san ta'ala ya ƙara mana yarda da shi sai sai fadzunubu allati duna shirki zunuban da suke ba su kai shirka ba qad ja'ala Allah limaghfiratiha asbaban kathiratan Allah ya sanya sabubba masu yawa wajen gafarta su zunubai waɗanda ba su kai shirka ba Allah yana da sabubba tsewa da ya buɗe mana ƙofofi da za a iya gafarta maka zunubanka manyansu da ƙananansu wato ta hanyarsu yace kal hasanatil mahiya kamar kyawawan aiki masu share masu shafe miyagu yawwa innal hasanati yuzhibna sayyi'at lalle kyawawan ayyuka suna tafida suna kwashe ثم تأتي ثم وانكي السيئة مية ظن أيها لك أنك ممونا أيكي كما كبيوشي لكتاوان أيتي وأتبعي منه السيئة الحسنة تمقها يوه أي السيئة التي فعلتها فأتبعها بالحسنة هذه الحسنة تمحو هذه السيئة إن كي أيتي ممونة to ka bi bayansa da kyakkyawa wannan kyakkyawan zai biya dirmushe wancan mummunan ya niƙe shi ya kashe shi sai ya zama tafirinsa. ba zai bayyana ba gobe kiyama sai kai farin ciki Allah ya nuna mana farin abin farin ciki dangane da ayyukanmu da muke aikatawa Allah ya sa wanda ba ma tsammani ma Allah ya karɓe su ya zama mun ga sakamakon su gobe kiyama yadda za su kankare mana miyagun ayyukan da muke aikatawa dare da rana yace wal masaibul mukaffira haka nan musifu masu kankarewa duk musifar da ta same ka to tana kankare maka zunubi duk musifa musifa wata iri kowace take in dai sunanta musifa in sunanta damuwa da gammi da hammi da hazan hmm? da duk abin da zai gurɓata maka tunani shi sa annabi sallallahu alaihi da ya tashi ba da misalin waɗannan sai ba da misali da hatta shauka ya shafuwa har ƙaya da mutum zai taka ƙaya da zaka taka ka ji zafi wata zaka ce ma ba sai ka cire ba wata kuma ka ɗauka ka cire ta to ko ita wannan ƙayar da ka taka ta kankare maka zunubai za ka kai ƙoƙari ka riƙa yin ihtisabi an gane ka rika ihtisabi me ma'anar ihtisabi lokacin da musifar ta zo maka kasancewa daga Allah kake ka koma zuwa ga Allah kai istirja'i an gane kuma ka nemi Allah madaukaki ya mayar da wannan musifa ta ka ta zama abin lada a gare ka ya musanya maka ita da alheri ba haka kawai musifar ta faru kawai ka wuce ba a'a kai kokari duk musifa in ta zo maka kar ka manta da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma sannan karkai fushi karkai wa Allah fushi me ma'anar wannan Allah ba a yi masa kunkuni in ya sanya ka a musifa ah, to ni kuma yau Allah yau ni aka jarraba yanzu Allah duk irin abin da nake kuma Allah sai ka jarrabe ni yau to Allah ba ya son wannan Allah baya son Allah wannan irin abin yana ɓata wa mutum aiki ayo wa za ta yi kunkuni ko mahaifinka da ya haife ka an hana kai masa kunkuni ballantana ubangiji da ya halicce ka wanda duk wata ni'ima a duniyar nan shi ya maka ita shi kullum alaƙar ka da shi dangane da ni'ima godiya Yawwa. domin ita ce aka ce in ka goge ni'imar da aka yi ma me zai faru ƙara maka ni'ima za a yi amma an kai kunkuni me zai faru sai ni'ima ta yanke yawwa in kana son ni'ima ta ci gaba to ka gode wa Allah kuma ka koma zuwa gare shi ka dogara gare shi karka dogara ga wani wal masa'ib al mukaffira waɗannan masa'ib din fi dunya wal barzakh wa yawm al qiyamah ta diga ta a duniya da abin da za a yi maka na na abin nan barzakh in dai da imani yawwa wannan duk sharadin su imani ne domin ba imani abin da za a mutum a barzakh da na ranar kiyama duk wannan ukuba ce kuma zai tabbata a ciki amma Allah maɗaukaki zai iya jarrabar ka da abubuwa hata fitinar kabari me ma'anar fitinar kabari tambayoyi da ake wa mutum a kabari to ko su suna cikin fitintunu muna roƙon Allah maɗauki ya sanya mu iya amsa su yace wa ka il mu'minina ba'dihim li ba'd haka nan addu'ar mu'minai da za su yi wa junansu in ka ɗaga hannu ka ce ya Allah ka gafarta wa mu'minan duniya to wannan addu'ar in Allah ya tashi sai raba ta akan wanda ya ga dama in aka karɓe ta in kai sa'a wannan addu'ar sai ta yafe maka wasu zunubai adadi mai yawa baka san su ba shi ka ake san mu yawaita wa juna addu'a kar ka zama marowaci hatta addu'a domin in ba ka yi wa wani kai ma ba za ka samu ai maka ba hmm, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ma babu wani mumini da zai wa dan uwansa mumini addu'a bi zahril ghaibi ko ai kun ga wannan hadisi ko ai hadisi babu wani mumini da zai wa dan uwansa mumini addu'a bi zahri ghaibi sai face Allah subhanahu Ta'ala ya sanya wani mala'ika yana cewa amin amin amin wa laka bi misl eh. in ka ce ya Allah ina roƙonka aboki na wani da muke neman aiki tare da shi ya Allah ka sa ya samu aboki na wani da muke neman aure da shi Allah ka sa ya samu aboki na wani da muke neman admission da shi ya Allah ka sa ya samu Allah ka taimake shi duk matsalolin da suke shan gabansa Allah kai masa maganin su to mala'ikan yana nan yana cewa amin kuma kai ma haka amin kuma kai ma haka wanda da shiru kai iya kai kadai kai wa kanka to sai Allah ya ga dama a karba amma wannan da aka wakilta mala'ika in ka ce ya Allah ka taimaki wani sai Allah sai a sa mala'ikan ya ce amin kai ma Allah baka to in ku mala'ika ya roki Allah a baka ai kaga kai zaka samu baka ina cikin dabara ma da take kara mana son juna mu riƙe wa junan mu addu'a to ita ma tana kankare zunubai zaka mu yawaita addu'a ga junan mu kaga wannan addu'a ta cikin tahiya wa ala ibadillahi salihin to duk wani salihi bawan Allah in kai tahiya fa ya ci da ciki to kuma waɗannan din su abubuwan da an tattaro su in Allah ya sa kana ciki sai ka ga Allah ya sa kan kankare maka wasu daga cikin zunubanka wa bi shafa'ati shafi'i, ana fita ana kankare zunubai waɗanda ba su kai shirka ba ta hanyar ceton masu ceto nan ya ce ceton masu ceto dan masu ceto a ran lahira ba mutum ɗaya bane ba bangarori guda bane mun yi magana akan ceto ko kwanan na a cikin wannan eh, darussan ceto eh, a cikin aƙida wajibi kai imani akwai ceto yawwa ah, salihan bayi suna ceto kafin su mala'iku suna ceto annabawa suna ceto babban ceto kuma shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukaki Allah madauki ya sanya mu dukkanin mu mu samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya bamu ashwaran ya bamu tabbaci ya ce duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ya faɗi wannan da ikhlasi har zuci to Allah madauki zai sa ya samu shi musamman in yayi in ya faɗa bayan wato kiran sallah yawa wanda yayi faɗi illa dan ya ce la ilaha illallah bayan ya gama kiran sallah kai ma ka ce la ilaha illallah kuma kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar wasila dinnan يوم اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعطه مقام محمود الذي وعدته إن كيونا تعلم أكي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي حلت له شفاعتي ذاك فمشيت هنا لو ألا لن تنبيوكم يشربن لك يونا أكوت صلى على بدا ذكرا صلى بأبن فكي لك أم لا الله أكبر فثورا لا kai bi shi har ya kare in ya zama kuma kai wannan asuba kai haka azhar kai haka la'asar kai haka magriba isha kullum a sai haka kake in kai efa fa ta ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu tabbaci insha Allah za ka samu ceto to ina ga a ce kullum ka saba sai kai wannan zaka mu dole da Allah mu lazanci irin waɗannan ayyuka wani lokaci kaga da niyya da ihtisabi kaucewarsu daga cikin ayyuka shine masifar mu a zamanin yanzu akwai abubuwan da muna yi ma har masu kula da harkar addinin da damuwa da shi da samari masu son addini za ka ga suna yin wasu abubuwa amma ba a kawowa a halarto zuciya a yi niyya da itisadi da niyyar wancan abin da aka ji na kwaɗetarwa ita ce ta sa kai domin wannan ne abin da zai sa ka more ladan sosai za ka murka halarto niyyar mu murka gyarawa a lokacin da muke wannan wannan baya nufin cewa in baka yi hakan ba to ba ka da shi yace wa min fawqa zalika kullihi ko kuma sama da wannan baki daya sama da waɗannan abubuwan al-mukaffirat ko al-hasanat al-mahiya da al-masa'id sama da su baki daya shine ne rahmatuhu rahmar Allah allati ahqqu biha ahlul iman wat tawhid waɗanda waɗanda suka fi wacce kai wanda suka fi cancanta ta su ne wato ma'abuta imani da tauhidi yau Allah maɗaukaki zai cancanta ta ga ma'abuta imani duk mutumin da yake mai imani da tauhidi to zunubansa insha Allah Allah zai yaye masa ko bai samu ceton masu ceto ba ko ma yana cikin waɗanda aka azabtar da shi an kaddara cewa zai daɗe rahamar Allah subhanahu wa ta'ala idaktabat hikmatuhu dalika sai Allah madaukake ce wane a fito da shi an yafe masa duk abin da ya aikata a je a sa shi aljanna in ya ga dama kuma gaba ɗaya tun kafin a shiga ba za ka shiga ba sai a yafe maka a ce je ka wuce Allah madaukake sa mu samu wannan sannan ce wa da bi khilafi shirki wannan sabanin shirka fa innal mushrika domin ko shi mushriki mai bautar wani wanda ba Allah ba qad sadda ala nafsihi abwab maghfirati ya toshe wa kansa kofofin gafa. ya zaba tun a duniya ya ce ba zai bauta Allah ba ya ce wani ma Allah ya ce wani ma ya ishe shi ya ce na Allah baya so ya ce zai bauta wa bishiya ya ce zai bauta wata kuka a gindin wata tsamiya ya je kabarin wani ya yadda da wani na cikin kabari zai iya masa komai ya yadda da wani dan bori kullum yana gun malamai kullum kazanta kullum a sa shi yanka wannan dabba kullum bakin zakara kullum bakin menene kullum kulumboto kullum sihiri tun da ya yarda da wannan to duk kofofin da za a ce in ya shiga musifa ma a kankare masa gobe kiyama kuma ya tsaya gaban ubangiji a ce je ka an yafe to shi da kansa ya ɗauki makulli ya garka mai kansa ya hana kansa wannan kofofin rahmar tun a duniya saboda me ya daidaita Allah da wani a wajen matsayi wanda wannan kuma shine mafi girman abin da Allah baya so kana son ka shirya da Allah to ka ɗauke shi shi kaɗai ka yarda da la ilaha illallah a cikin komai ka yarda da babu abin da ya tantanta a bauta masa a ɗauki bauta a bashi ba wanda za a yi rantsuwa da shi ba wanda za a yi yanka da sunansa babu wanda za a yi masa sujada babu wanda za a yi masa nazari ba kance babu wanda za a yi masa abubuwa da duk da suka keɓanci bauta babu wanda za a dogara da shi babu wanda ake tsoro tsoro na ibada sai shi kaɗai to in ka yadda da wannan wallahi duk irin halin da ka shiga Allah sai san da kai da ka da kai duk ai Allah ya san dama za a yi laifin Allah dama shi yasa ya ce daga cikin hikimar sunansa at-tawwabu idan da babu zunubin sunansa at-tawwabu zai aiki ya san za a yi zunubi to amma kar a kai ga shirka duk abin da za ka yi ka shiga shirka kada wani ya sa ka a ciki kada ka ce ka shiga ai saboda kowa na yi kai ma bari ka yi ko saboda tabbatar da mulki ko saboda wani abu kun ka shiga wannan abun Allah ba zai barka ka zauna lafiya ba Allah zai harji tsaman abubuwa ka rasa nutsuwa ka rasa kwanciyar hankali duk abin da kake so kuma sai ka ga Allah ya hana ka kuma in mulki ne sai ka yi sai ka gama sai ka kuma duk abubuwan kana tuno su ka ɓata lokaci Allah zai sa duk abin da ake yi a tuba kafin a mutu wannan shine babban abu in ka tuba kafin ka mutu to insha Allah akwai kyakkyawan fata cewa Allah subhanahu ta'ala zai yafe duk abin da bai kai haka ba wa azlaqa dunahu abwabar rahmati shi wannan mutumi ya garkame kofofin rahama ya bar kansa a waje ba zai shigo ba fala tanfa'uhu at-ta'atu min duni tauhidi wato babu wasu ayyukan da'a da za su yi masa amfani in dai babu tauhidi nan duna bi ma'anar siwa yawa wala tufiduhu al-masa'ibu shay'an kuma waɗannan musifu da za su auku har su fa'idantar da kai wani abu to duk ba za su fa'idantar da kai ba musifa in ta samu sunanta musifa ba za a kankare ma komai saboda me ba kai da Allah ba wanda ya yarda da Allah shine Allah ke kankare masa wani abu na musiba ah, na zunubai sakamakon musiba wa ma lahum yawm qiyamati min shafi'ina wala sadiqin hamim sai man iktibafin ayoyin surati shu'ara cewa su waɗannan mutane a ranar kiyama ba su da masu ceto wa ma lahum min shafi'in ay inna shafi'ina la yashfa'una lahum yawwa masu ceto ba za su yi musu ceto ba ba ana nufin babu ceto ba hmm. ana nufin masu ceton ba za su cece su ba wala sadiqin hamim babu wani aboki mai tsananin soyayya wanda kake tsananin sansa da kusanci shine hamim babu shi wanda zai zo taimaka maka wali hada qala ta'ala Allah madauki ya ce wa man yushrik billah faqad iftara isman azima ay iftara jurman kabira ya kirkiri zunubi babba wa ayyul min a'zamu mimman mimman sawwa al-makhluq min turab wani zalunci ne ya kai girman zaluncin wanda ya daidaita makhluki abin halitta ya daidai wanda aka halicce shi min turabin daga turbaya an gano annaqis wanda ki shi mai na ƙasa ne min jami'il wujuhi ta kowace fuska dan adam mai na ƙasa ne ko ba mai na ƙasa ba dan adam mai na ƙasa ne ta kowace fuska kuma dan adam na ƙasa ce da shi hmm. iliminsa na kisi ne ba irin na Allah bane bai san komai ba sai abin da Allah ya bashi ko ƙarfinsa hangensa da duk tunaninsa yawwa mai na ƙasa ne sannan alfaƙiri bi zatihi ila kulli min kulli wajhin kuma shi makuluki har yanzu faƙiri ne a zatinsa a haƙiƙanin zatinsa shi faƙiri ne ka taɓa zama kai wannan tunanin cewa kai faƙiri ne da zatinka Allah maɗuki ya gaya mana Allah shi ne as-samadu Allah as-samadu shi ne mawadaci da zatinsa da siffofinsa la ya hataju ila shay'in min ahad wa la ya hataju ila shay'in min shay baya buƙatar komai daga kowa baya buƙatar komai daga komai babu wani abu da za a amfani shi da shi to amma kai ɗan adam tun daga ainihin gininka kai fa'iri ne duk abin da ka gani a jikinka yana buƙatar wani abu kafin ya tafi haka ne ko ba haka ba hmm? jikinka yana buƙatar wannan rayuwar rayuwar ba za ka samu ba sai kana wannan numfashin hmm? numfashin shi ma akwai abubuwa da sai an same su a same shi jikinka kowane bangare na jikinka yana buƙatar wani abu in baka ci ba za ka mutu baka sha ba za ka mutu haka ne ko ba haka ba to wannan shine ma'anan a azzati shine cewa kai da zatinka fakiri ne komai naka in ba Allah in Allah bai wadatar da kai ba to ba za ka samu abin ya tafi ba Allah fa shi mawadaci ne bi zatihi mawadaci ne kuma bi sifatihi to shine ma'ana annaqis min jami'il wujuh wal faqir al faqir bi zatihi min kulli wajh alladhi la yamliku li nafsihi fadlan an ma abadahu shi wannan makhluki sawa'un mala'ika ne ko annabi ne ko ice ne ko aljani ne ko menene shi ai ne dai makhluki wanda ba Allah ba wanda sannan la yamliku li nafsihi bai mallaka wa kansa naf'an wala darra wani amfani ba ba zai iya jawo kansa wani amfani ba ba zai iya tunkuɗe ma kansa wani cuta ba wala mautan ba zai iya hana kansa mutuwa ba wala hayatan ba zai iya rayar da kansa ba in ya mutu wala nushura kuma ba zai iya tasar da kansa ba ballantana yewa wani wanda ya bauta masa waɗannan abubuwa gunki da ake bautawa wata bishiya da za a bautawa ko kabarin wani ko mai girmansa ko babban yana cikin kabarinsa yana da damar da zai iya turewa kansa wata cuta yana da damar da zai amfani kansa me yasa dama in ya mutu mun tsaya a kabarinsa ko a kan gawarsa bayan ya mutu me muke yi masa addu'a in mawadaci ne ba zai bukaci addu'ar ba haka ne kuma in aka kai shi kabari din nan in ko ruwa ya taso da zai yi wato ambaliya da zai shafe kabarin nan sai dai kaga kashinsa ya fito ba dama ya hana ruwan nan zuwa kusa da shi to ya za a yi aje wurinsa kuma a nemi ruwan sama wani irin fita daga hankali ne haka wanda shi yana cikin kabari ba zai amfanar da kansa komai ba to yaushe za a je wurinsa yaushe bishiya da wani zai zo ya sare ta ya zo ya makamashi da ita kuma wani zai gindin bishiyar ya roƙi wani abu yaushe gunki wanda za a sare shi takwabin da ya sare shi ko kuma gatarin da aka sare shi da shi a rataya masa a wuya bai iya hana wanda ya sare shi nan saransa ba an sa masa datti bai iya zuwa ya wanke kansa ba ya za a yi kabo gabansa kuma ka ɗaga hannu ya wane yi min kaza gaskiya ka nuna wa kanka hankali an fahimci wannan da haka duk waɗannan abubuwan suna nuna maka cewa ba dama ka rayu in ba ga Allah ba Allah shi kadai shi ne zai tafi da rayuwa kuma kana tafiya gun wani wanda ba shi ba ka jefa kanka cikin bala'i Allah tsare sannan ya yace wala nushuran yawwa wannan tana da alaka da mimman sauwa sauwa al-makhluqa bil khaliqi wannan bil khaliqi daga can ne zaka dauko ta yawa wanda duk wato ayyu zulmin a'zamu wannan zalunci ne yafi zaluncin mutumin da ya daidaita makhluqi bil khaliqi menene siffofin makhluqi shine waɗancan da aka gaya mana alkhaliqi kuma shine alkhaliqi li kulli shay'in farko ma kenan shine ya halicci komai komai ɗin hadda gunki komai ɗin hadda wannan bishiyar komai ɗin hadda mala'ika komai ɗin hadda annabawa baki ɗaya komai ɗin hadda aljanu da mutane suke bautawa komai ɗin hadda komai da wani abu da ake bauta masa duk Allah ne ya halicce su to ya za a yi mutum ya bautawa abin da halittarsa aka yi ba shi ne ya halitta ba sannan alkamil min jami'il wujuh Allah alkhaliqu shi ne wanda yake kamili min jami'il wuju. shi kammalalle ne ta kowace fuska kammalalle ne a zatinsa kammalalle ne a siffarsa alzaniyu bi zatihi min jami'i makhluqatihi wanda shi mawadaci ne da zatinsa ba bukatar komai الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع شيني أهننسا أمبانروا شيكي amfanarwa. riskar da cuta in ya rubuta ko kame cutar ya hana ta karta samu wani duk a hannunsa ciki, wal aqa'u bayarwa ta sace wal man'u da hanawa duk nasa ne ma'ana duk wanda kaga ya amfana Allah ne amfana da shi duk wanda kaga wata cuta ta same shi da sanin Allah da izinin Allah alkauni wal ata haka ne duk wanda kaga an ba wani abu to Allah ne ba shi wannan kuma ba lallai kuma ya nuna alamar Allah yana son sa kowane ba wannan maganar so da rashin so wani abu ne daban nan maganar mahadin baiwa ne da Allah mahalici ke wa bayansa yana bai wanda ya so daga cikin abin da ya so wal kuma ya hana wanda ya so allabi ma min ni'matin shine mahalicin nan wanda babu wata ni'ima bil makhluqina illa fa minhu ta'ala babu wata ni'ima da wani makhluqi ya samu sai face daga gare shi duk wanda yake tsammanin wani ne ya bashi wani abu ba Allah ba to lalle yana tauran darasi a tauhidi babu abin da zai zo maka in ba daga Allah ba sannan fa hal a'zamu min hadha zulmi shay yanzu wannan zaluncin ka dauki ga wanda ya maka shi ya alice ka yake baka abinci ya maka ni'ima ni'imar kana karami ka girma ni'imar baka iyaye su rene ka ni'imar tarbiyyar da iyaye suka yi maka ni'imar abinci ni'imar kayan sawa ni'imar mulki ni'imar ilimi kuma ya za'a ka zo ka gode wani aljani ya za'a ka zo ka gode wa wannan ni'imar ka je kai wani gunki wannan godiyar wannan ni'imar kai kaje kai wa wani gunki ko kai wani mala'ika ko kai wani shehi a kabarinsa wannan baka kyauta wa Allah ba kuma baka kyauta wa kanka ba wali hada hattama ala sahibihi bil khulud bil azabi wa hirman thawabi shi yasa Allah mabuki ya tabbatar da tilas shine hattama at-tahtim wad'u shay'in an yatimma wala mahalata shine Allah ya sanya abu sai ya auku babu wani zabi tilas ne akan duk wanda yake ya mutu yana shirka to Allah ya sanya masa alkhulud bil azabi wa hirmani sawabi kuma ya hana shi zunubi dan Allah ina tambayar ku idan mutum ya mutu bi hmm, sawabi lada ma'ana mutum ya hana Allah madaki ya hana shi samun ladan aikin da ya aikata ina tambayar ku idan mutum ya mutu bayan ku a rayuwarsa irin wannan rayuwar yayi ta shirka ya bauta wani ba Allah ba in Allah ya hana shi ladan wasu ayyuka da yake tsammanin ya aikata in Allah ya sa shi a wutar jahannama ya yi zalunci ya yi zalunci bai zalunci ba inna Allah la ya zulimin nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar mutane komai amma mutane su suke zaluntar kansu haka kada ka bari ka je ran kiyama a ce za a sa wani a wuta ka ce a ai bai yi kaza ba bai yi kaza ba babu uzuri ran kiyama alƙalin na ranar kiyama ba mai zalunci bane ba mai karɓar rashawa bane ba wanda aka yi abu a bayan idansa bai sani ba ne duk abin da aka yi yana sani zakan an bo gaba dalilan da za a kawo mun yi maganar nan kwanaki ko dalilan da za a kawo don kafa maka hujja ne a tabbatar maka ba a zalunce ka ba shi yasa za a zo da rubutun mala'iku rana kaza kayi kaza rana kaza kunyi kaza da kai da wane ko da kai da wance ko da kaza da kaza da kaza sai a kafa maka hujja saboda za a yi maka azaba in Allah ya so kuma ya gafarta maka da haka Allah bai zalunci ba in mutum ya ƙi bauta masa a duniya ya kafirce masa ya je kuma ran kiyama Allah ya sanya shi a wuta amma yanzu sai ka ji wasu suna zance wai wani irin Allah ne kun ce mai rahama ne kuma ku zo ku ce wai zai sa mutum a faya faya fa ba ku san irin yadda wuta take da zafi ba sai a sa mutum a wuta kuma wai a ce wai ba za a cire shi ba wani ai wai Allah ya zama mai ba shi da tausayi ce kai kuma baka tuno cewa an ce maka karkai wancan abun ba wani abu ne fa you have been forewarned an riga an yi wani ɗinka tun kafin amma halicce ka cewa kai ba kai kai kanka ba Allah ne ya halicce ka kai din kuma ba komai bane kuma baka isa ka fita daga mulkin sa ba rana ɗaya minti ɗaya baka isa ka ce kai ka janye baka cikin bayan waɗannan wannan wannan abin bauta din ba kamar shugaban wata ƙasa ba ne za ka iya zuwa ka ce ka yi zanga-zanga ko a yi menene a vote of no confidence ko daga yau kun cire goyon bayan kun daina bayarwa Allah ba wanda ya isa ya cire kansa daga shugabancinsa daga mulkinsa kuma ya da ya gaya maka an ɗau alkawari da kai zaman nan da za ka yi a duniya tamfarari ne zuwa wasu kwanaki ne da ajali musamman aikinka shi zai bitaminin in an dawo ina za a saka to don me za ka lokacin kuwa an yi maka zalunci haka a nan ne za a yi maka wa'azi ka daina kaza ka aikata kaza ka bar kaza ka aikata kaza in ka bar wannan wuri baka dauki wa'azi ba to shikenan kai ne kai wa kanka to shi yasa yace innahu man yushrik billah yadda lamarin yake shine man yushrik billah duk mutumin da yayi shirka da Allah ma'ana famata ala zalika faqad harrama Allahu alayhi aljannata to Allah madaukaki ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an kuma wuta ita ce makomarsa matabbata inda zai tabbata a ciki wannan ne wa'idi shi ne narko shi ne gaya maka abin da zai zo ya same ka kafin ya zo a sai kenan in ka bari ya zo to ba ka da hujja kuma da za ka zo ka ce an zalunce ka ko makamancin wannan ya Allah muna roƙonka Allah ka bar mu akan tauhidi to ina ga dole mu tsaya anan yawwa akwai na to da yake wa hadhihi al-ayatu al-karima fi haƙi gairi ta'ibi wannan aya tana da alaƙa ne da wanda bai tuba ba maganar wanda za a sa shi a wuce da goma saboda shirka in bai tuba ba wa amma ta'ibu amma shi wanda ya tuba fa innahu yaghfiru lahu ko yughfaru lahu za a gafarta masa ashirku fama dunahu za a gafarta masa har shirka din قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف haka Allah ya ce yawa ka ce waɗanda suka kafirta in suka hannu daga shirka suka daina ta to za a gafarta musu a ce kenan ko shirkar mutum yake in ya tuba Allah zai yafe amma zancen wannan ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shine in an mutu ba a tuba ba yawwa to sai ce kama qala ta'ala qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ka ce ya ku bayina waɗanda suka yi barna da kawunansu la taqnatu tsumin rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki ɗayansu su ai liman taba ilaihi wa anaba ga wanda ya tuba kuma ya koma zuwa gare shi to sai mu tashi inda yace alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum ko tunda mun zo kan aya sai zama nan din ne insha Allah inda zamu tashi ya Allah muna roƙonka Allah ka raba mu da shirka da duk sababin da zai iya kaiwa zuwa gare ta Allah ka amfane mu da abubuwan da muka karanta wa akhiru da awana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <clears throat> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله أولا وآخرا من godiya ga Allah madauki da ya kawo mu ranar da za mu tsaya mu tsahirta mu dan huta da wannan karatuka musamman da tafsirin Ramadan wanda muke bi daga wannan littafi mai albarka littafin alkur'ani mai girma kuma tare da sharhi ko kuma ta'aliki ko tafsiri na malam abdurrahman bin nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala allah kai mu baɗi inda za mu ɗora bara da muka tsaya har mun ɗan kwaɗaitar da mai yiwa mu duba ko a samu damar da za a iya yi mako-mako abin gaskiya ya gagara mm, ya gagara amma duk da haka ba za mu cire rai ba duk wata kofa dai da za ta ba da damar da za mu amfani mu insha Allah ta'ala za mu ga sai dai mu kara ƙarfi da karfin gwiwa a kai insha Allah mm, babban malamin dr muhammad rabiu yahya cikin bayanansa ya ja hankali akan abubuwa masu muhimmanci da ya kamata yan uwa su ɗauka na farko yana ta da kansa sami can can kuma baya yin komai bayan aikin da yake a garin ya da nake yi kowa sani yadda yake zaunar da ɗaliban ilimi karatun bukari din nan da littafan malikiya da ake wani kuma shi ne wannan ainihin gina ɗalibai kuma shi muke so a ce ko ina domin daga nan ne ake samun waɗanda wata rana za su zo su riƙe wannan mahalli na waɗannan ayyuka dole ne fa a samu eh, dole ne dole ne ya zama cewa ana eh, shiri shirin cewa wata rana daga an ce wani bayan kuma dole ne wata ran bayan ko ya so ko bai so ba ko kun so ko ba ku so ba dole to amma idan shi aiki tun da na addinin Allah ne kar a bada kofar da za a zo a ce kuma ya tsaya hanyar da za a samu kuma shi ne a ba haɗin kai a koyi abin yadda ya kamata a koyi tarbiyyar a koyi adalci a yi ilimin na hakika kuma a taƙaita magana sai ta ilimi wani shi ne cin nasara yawon insha Allah aka samu wannan kuma akan manhaji mai kyau kullum ina kira manhajin nan da aƙidan nan ta ahlus sunnati wal jama'a a salafiyya ingantacciya in ba ita mutum ya tsaya ba fato ba akan daidai yake ba dole ne ka tsaya akan ƙurani ka tsaya kan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata sahabbai tabi'ai wannan shine musuluncin da Allah ya sani musuluncin da Allah madaukaki kuma ya yarda da shi shine wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma wannan muna kira a kansa ah, ko yana da daɗi a irin lafazin da muke faɗa ko ba shi da daɗi mu dai muna da shi ne wajibin mu ne kuma insha Allah ta'ala babu duk abin da za a faɗa ko ya kuskure ta wani wurin bai tafi daidai ba to kuskuren mutum ne shi kansa amma ba shi ne karantarwar manhajin ba manhajin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora sahabbai kai, perfect tsari ne yawwa babu matsala a cikin sa in kaga ka samu matsala kai ne yawwa ko baka fahimci abin da yake ba za ka mu kiran da muke kenan kullum a dawo kan hanya ta farkin magabata a nan ne za a samu nasara insha Allah jumlatan wa tafsila yawwa ba maganar abin amma kullum kuma tare da hada wajen kiran nan a haɗa shi da hikima da lura da maslahar al'umma wannan dole ne shi ne muktazan mutum malami ne eh, idan babu wannan to kuma ba ilimi ake ba faɗin ra'ayi kenan kawai ake to muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu damar sauke wannan nauyi har zuwa ƙarshen numfashin da ya lissafa mana insha Allah ta'ala a wannan shekara hakika mun samu dama duk da dai ba a yi nisa sosai mun karanta da yawa ba amma rikin abubuwan da muka fa'idanta da su sosai shine gaskiya na kula da ƙarin damuwar samari a kan abin da ya shafa addini kuma wannan abin bushara ne abin bushara ne sosai samari sun ƙara himmatuwa da harkar addini da zuwa masallaci zuwa tafsiri tafsiri ba ina nufin wannan namu da muke ba duk tafsiri duk inda ake tafsiri mai amfanarwa alhamdulillah ana zuwa kuma ana amfana wannan duka yana nuna tsayawa a kan hanya kuma hakan muke fata yaƙar mu da ake ta bangarori da yawa ta hanyar entertainment da janye mana hankali da ake du marasa kyau duk abin da zai mana maganin su shine tsayawa kan wannan a hanya ɗin da ta farki da kuma wato karantarwa muna roƙon Allah maɗauki ya saka muku da alheri a lokuta da kuka bayar musamman ku kullum akwai wanda ba a taɓa yin darasin nan ba shi ba kuna nan da yawa to Allah son ka ta yadda muke ganin fuskokinmu a kullum a cikin watan Ramadan to Allah son ta'ala ya sa mu tabbata muna ganin fuskokin juna a aljanna eh, akwai waɗanda suka taimaka sosai wajen gudanar da al'amura eh, wanda dole mu sake nana ta godiyar mu ga mai girma sanatan wannan yanki namu sanata sabu muhammad na kudu da kafin da ya canza na wannan masallaci sama da ƙasa allah saka masa da alheri da shi da yan uwansa da dukkan kuma kowane bangarorin yan siyasar mu muna fata allah maɗuki ya saka musu da alheri wajen ayyukan da suka yi na taimakawa al'umma a cikin garin nan wajen abin da ya shafi ayyukan eh, ci gaba a rayuwa su honorable uh, faruku adamu aliyu allah kara masa lafiya honorable magaji da'u da sauran duk yan siyasa da wanda na faɗa da wanda ban faɗa ba da kwamishinoni kwamishina musamman kwamishina uh, wannan uh, kwamishinan information wato bala ibrahim wansa da ya tako ya zo mana nan wurin karatu da dukkan su ma wanda dai mu kullum fatanmu kamar da nake gaya muku abin da ya shafi siyasa mu nan makarantar ba harkar ba ba na shiga ba na yi ba da ra'ayi ba da kati ba na ko'ida. kuma kullum ina biya muku ma kuma waɗannan 'yan uwana ne na ne abokan zama ne a gari dole zama cewa duk abin da yake zai sa garin mu ci gaba mu taimaka mu haɗa kai kula Allah yadda wasu suke hangowa wasu abubuwa siyasa suke kallo wani yana tare da wani to gaskiya ba don wannan nake kowanne gaba daya muna zaman alheri kuma ina jan hankali don Allah jama'a kada ku bari wannan harkar siyasa ta raba kanku mu tallan wannan addini shi yafi komai abu wannan abun na sha faɗa cikin darussa da suka gabata munasabobi da yawa cewa wallahi ni dai a duniyan nan babu wani abu da nake sha'awar ce in tafi a kansa har in mutu sai wannan karantarwa da mutu ba abin da yake mun fari ka ji kana samun nutsuwa da kwanciyar hankali kuma kana jin cewa insha Allah ta'ala ubangijinka yana tare da kai to ba irin wannan hanya duk wata hanya da ba ita ba wallahi kawar da hankali kuma ɗauke ka ne zuwa ga abin da ba shi ne mai muhimmanci ba don haka mune kowa fatan alheri kuma akan abin da ya shafi wannan ƙasa tamu ya yan uwana ina kiran ku don Allah mu tashi tsaye mu ta addu'a eh, Allah ba mu zaman lafiya da wamamme a wannan ƙasar tamu ƙasar nan tamu da kuma musamman jihohin nan namu ana nufin su da sharri iri iri kamar da dakta ya isara cikin masu ƙoƙarin masu ƙoƙarin raba kai tsakanin fulani da hausawa a tada yaƙi da fitintunu wannan ba ƙaramar fitina ba ce kuma waɗanda suka ɗauko ta to ba su ɗauko daidai ba insha Allah ba za su da sa'a eh, bi iznillahi ba za a ci nasara hmm, muna kira kuma ga dukkan al'ummar musulmi mu so junanmu bisa musulunci ba bisa ƙabila ba kar ka so mutum saboda kabilarsa kaza ne ko ka ƙi shi saboda kabilarsa kaza ne ko kuma saboda garinsu kaza ne ko saboda garinsu kaza ne wannan duk ba mu yarda da wannan jahiliyar ba ba musulunci ba yawwa irin cutar mu ta jihar jigawa dan gari kaza ba ruwansa da dan gari kaza wannan ita ma ba musulunci ba ce yan siyasa ne suke amfani da ita dan su ƙara raba kan musu su ci ribar bukatunsu musulunci shine sama da komai a gumu kuma insha Allah ta'ala ba za mu samu rabuwar kai a kansa ba don haka mutane suna ta kiraye-kiraye a kan abubuwan da za su kyautata mana muna sani kuma mun sha faɗa cewa abin da ya shafi harkar shugabanci nan in zaɓin musulunci ne to wannan demokuraɗiyar ba ita ce daidai ba to amma tun da ita ce aka ƙaƙaba wa mutane kuma ta hanyar ne za a iya samun shugabanni to haƙiƙa. ba daidai ba ne kuma tun da malamai namu na sunna sun ba da fatawar waɗannan abubuwar wato yin zaɓen mutanen kirki domin a fidda mutane daga ƙangi to gaskiya ina jan hankalin kada ku ɗauki kiran cewa ko ba za a yi zaɓe ba ko makamancin wannan kowa wanda ba shi da rijista ya je ya rijista kafin jun da za a rufe ba ka da ƙarfin da za ka yi wani abu in kana sha'awar yi kenan yauwa in ba wannan abun ba na'am kowa da irin mahangarsa wasu suke to abun ma dama shi shirme ne su suke tsare-tsaren su suke ke zaɓar su akwai dai ranar da zai yi da za ka ga abin da za ka jefa cikin akwatin nan ƙwaya ɗaya yana da tasiri wajen determining abin da zai faru duk da komai asalinsa daga Allah ne Yanzu amma shugabanni suna jan hankalin wannan irin abun ai kira ga mutane kasu yadda da kiraye kirayen da wasu suke cewa kar yi zaɓe kuma wannan maganar ra'ayi ne na daidai na hankali cewa lalle mutane kasu dauki ɗauki irin waɗannan kiraye kirayen duk gyaran da kake so tunda ba wata hanyar da za a yi wannan in ba ta wannan din ba to ta hanyar da za ka yi kenan don haka ka je ka yi rijista kafin a rufe jihohinmu suna cikin jihohi da suke baya har yanzu wajen wannan rijistar ma'aikatan hukumar zaɓe duk suna faɗa mun taɓa yin hudu ba ma akan wannan abu yau ba saboda wai tsananin san sai an yi dimokuraɗiyya nan bane amma ba wata hanyar da za a yi ka ba da gudunmuwarka a wannan abun in ba ta wannan hanyar ba halin da muke ciki inda na rashin zama lafiya dole ne mai ta roƙon Allah maɗauki kawo mana ƙarshen yau kwana talatin wasu suna can a hannun waɗannan mutane har yanzu ba a san makomarsu ba da fatan mu kai musu addu'a Allah son ta ya kawo ƙarshen wannan tashin hankali ya mai da su gidajensu Allah sa abubuwan kidnapping ɗin duk a daina muna kyautata zaton lalle gwamnati ba kata sai ba an tashi ana yin abin da za a iya akwai kuma masu zagon ƙasa iri-iri a biyo ta nan a biyo ta nan to duka mai yin zagon ƙasa akan kar a zauna lafiya ƙasa da muna roƙon Allah ya mai da makircinsa kansa Allah taimaki shugabanni akan manufar zaunar da ƙasar a matsayin ƙasa ta zauna lafiya waɗanda suka yi ƙoƙari wajen ɗaukar nauyin karatuttukan nan musamman waɗanda ya rasu na tafsiri rediyon rahama kano musamman da wasu rediyoyin ana ban labari duka dai kowanne da shugabannin gidan rediyon da wanda suka ɗauki nan muna roƙon allah maɗauki ya saka musu da alheri musamman sautin haq alhaji yusuf abdullahi fankiya da duk mataimakansa da kuma bangarori daban-daban akwai kuma rediyon pyramid alhaji isa idris muhammad garki mai img gidan mai din nan shi ma ya ɗauki nauyi abin nan a pyramid haka nan a masarautar dutse a freedom radio da kuma dai bangarori da yawa da jtv da wurare dai da dama yauwa dukkan inda suka yada da wanda suka ba da taimakon babban abin ne yada maganar Allah ba kallon mu ko suwaye muna fata Allah ba kowa ladansa Allah subhanahu ta'ala kuma ya kai mu shekara mai zuwa Allah ba mu ikon ci gaba da abin da yake ayyukan alheri muna godiya kuma ga gwamnatin jihar Jigawa musamman da irin tsayawar da ake wajen taimakawa da malamai da limamai da shiga al'amuran addini da taimaka musu da kuma sarakunan mu baki ɗaya musamman mai martaba sarkin dutse da irin kulawar da yake akan lamuran addini safe maraice kullum a cikin ayyukan kenan muna fata Allah son ta Allah taka musu da alheri kuma kuma dai musamman da kuka zauna da yan kwamitin da suke yada wannan darussa kullum su eh, hada su fita su zauna a nan su tashi a nan su aika sunna tv musamman irin kokarin da suka yi kullum suna kawo wannan karatu karfe goma sha biyu na rana wanda kuma su ba biyan su muke ba ba wanda yake daukar nauyi ko ba su ko kobo akai Allah madauki ya saka musu da alheri Allah ya kara musu karfi da yaduwa da sauran kuma wuraren da ma ba mu ma san sun dauka suna sawa ba eh, da wannan na wanda wanda ba nawa ba duk wanda aka yada insha Allah ta'ala kalmar Allah aka yada kalmomi ne na a ilmantar da mutane a ɗora mutane akan tafarki Allah saka muku da alheri wa akhiru awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk